وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da janjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mallakin mu wanda shike gudanar da lamarin yau da kullum shi kadai cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan yau shine wuni na hudu a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1440 daidai wanda kuma shine tara ne ko goma tara ga watan biyar shekara ta 2019 a kirgin miladiyya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aikata daidai a karatun da ya gabata muna tafsirin aya ta biyar a cikin suratu yunus wato sura ta goma daidai a cikin jerin surorin alkur'ani idan ka ɗauko daga fatiha mun fara tafsirin wannan ayar ko mun yi kusan karkarewa amma lokaci bai ban mu dama mun kare ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ya gabata a tafsirin wannan ayar Allah subhanahu wa ya gaya mana shi ne ya sanya rana da wata suka zama masu haske kuma kowane haske irinsa daban kuma kowane akwai amfaninsa sannan Allah maɗaukaki ya ƙaddara wa wata wasu masaukai da yake tafiya a kansu wani zango-zango da wata yake bi kamar yadda ita ma rana tana da matafiyarta da Allah maɗaukaki ya sa mata ubangiji ta'ala ya yi haka ne ce domin musan ƙirgen shekaru sannan kuma musan kwanakin wata musan kwanakin shekara bal har ma musan awoyi lita'lamu adada as-sinina wal hisab domin ta hanyar fitar rana da faduwar ta ake gane kwanakin sati ana gane cewa yau asabar ne gobe lahadi jibi litinin gata talata ta hanyar fitowar rana da ta kamar da kuma ana sanin kwanakin wata a ce yau ɗaya ga wata ne yau biyu ga wata ta hanyar fitowar jirgin wata da faduwarsa ita alamu adadin sini da hisab Allah ta'ala ce ma khalaqallahu zalika illa bil haqq ubangiji ta'ala bai halicci wannan ba da sama a bai halicci rana da wata ba bi halicce su ba illa bil haqqi sai saboda gaskiya mana Allah madaukaki bi halicce su haka kawai kara su ba tare da amfani ba wama khalaqna samawati wal arda wama bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fa waylul alladhina kafaru minna Allah ta'ala ya ce, wa halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu haka kawai ba a'a ubangi ta'ala ya halicce su ne saboda wata hikima saboda tabbatar da gaskiya yufassilul ayat ubangiji ta'ala yana rarrabewa ayoyinsa dalla dalla liqaumin ya'lamuna ga mutanen da suke da ilimi wannan harafi yana ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallama da harafi biyu yufassilu bil ya wanda shine alaran ya karanta akwai kira'a tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da nafi'u da wasu daga cikin makaranta suka karanta nufassilul ayat ubangi ta'ala ce haka nan muke rarrabe ayoyin mu liqaumin ya'lamu ga mutanen da suke masu ilimi wato abin nufi ba kowa ne cikin mutane ke lura da waɗannan ayoyi ba da Allah madaukake ya ambata domin rana aya ce haka wata aya ce daga cikin ayoyin Allah sannan masaukan da Allah madaukake wa rana da wata suke tafiya yau da kullum su ma ayoyi ne sai dai ba kowa yake lura da waɗannan ayoyin ba in ji Allah maɗaukaki sai mutane masu ilimi masu ilimi su suke kallon waɗannan a matsayin wasu ayoyi da za su gaskata kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala su ga irin iko na Allah da izinsa da buwayarsa wajen mulkinsa wannan ranar tun da Allah maɗaukaki halicce ta haka take hutowa tana faɗuwa ta fito a gabar ta fada a yamma tun da Allah madaukaki halicce ta haka take yi babu wani da ya isa ya tare ta koya da rana ɗaya, ya ce yau baya so ranar nan ta yi tafiya baya so ranar nan ta fito daga gabar ta fada a yamma babu wanda ya isa ya tare ta haka nan jaririn wata lokacin da yake bayyana aya ce daga cikin ayoyin Allah tun da Allah madaukaki halicci duniya ya halicci ranar nan da wata haka shi ma wata yake tafiya gurgudan yadda Allah madaukaki ya tsara masa da zango zangonsa da Allah maɗaukaki ya yi masa babu wanda ya sai canza shi daga abin da Allah ya yayi shi yasa Allah maɗaukaki ce muna rarrabe ayoyinmu, muna bayanin ayoyinmu. amma sai ga mutane masu ilimi su ne suke fahimtar waɗannan ayoyi Allah ka sanya mu cikin su na'am inna fi ikhtilafil layli wan nahari Ubangiji ta'ala ya ce inna fi ikhtilafil layli wan nahari lalle wajen sassabawar dare da wuni wama khalaqa Allahu fi samawati wal ard da abinda Allah ya halitta a cikin samai da kasai la Allah ta'ala ya ce lalle akwai ayoyi li qaumin yattaqun ga mutanen da suke tsare dokokin Allah tabaaraka ta'ala ubangiji ta'ala kamar yadda ya bamu labarin halittar rana da wata haka kuma Allah maɗaukaki ya halicci dare ya halicci wuni kuma ya kaddara musu sassabawa da juna ma'ana wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo haka nan kuma suna sassabawa wajen tsayinsu wani lokacin rana wuni ya fi tsayi wani lokacin kuma dare ya fi tsayi kamar yadda Allah madaukaki ya ga dama ya tsara kamar yadda Allah ta'ala ya ce a wata ayar وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة liman arada an yadhakkara aw arada shukura ubangiji ta'ala shine ya sanya wato dare da wuni ya sanya su khilfa wato sashi yana maiwa sashi idan dare ya tafi sai wuni ya zo idan wuni ya zo sai dare ya tafi haka Allah madaukake suna sassabawa haka kuma wani lokacin idan dare ya yi tsayi shi kuma wuni sai ya gajarce idan wani yayi tsayi dare kuma sai ya gajarce gurgurin yadda Allah madaukake ke ga dama to Allah ta'ala ya ce wa sassafa wannan da dare da wuni suke yi da ma duk abin da Allah madaukake ya halitta a cikin sammai da kasai domin ma wato lafazi ne da ke nuna omumi? dukkan abin da Allah ya halitta a cikin sama da abin da ke cikin ƙasa ma'ana da abin da bayi suka sani da abin da bayi ba su sani ba wanda Allah madaukake ya halitta a cikin sama da abin da Allah maɗaukaki halitta a cikin ƙasa domin ba kowane abu ba ne cikin abin da Allah maɗaukaki halitta bayi suka sani komai kawai bayi suna sanin iya abin da Allah maɗaukaki sanin da su ne shi yasa wani lokaci masu bincike sai kaga kullum suna gano ma wani abin da da ba su san da shi ba sai kaga an ce maka a sararin samaniya ana bincike yanzu an gano wata duniya ma wanda da babu ita duniya ce guda an gano ta sabuwa fil wanda da ba san da ita ba wannan yake nuna Allah maɗaukaki kawai yana sanar da bayi ne iya abin da ya ga damar ya sanar da su amma abin da ya buya musu shi ya fi yawa in har za a gano wata duniya a ce da ba a gano ta ba sai 'yan shekarun na aka gano ta akwai ta ba wani yana nuna maka cewa 'yan ƙananan abubuwa kuma waɗanda suka ɓuya wa bayi su suka fi yawa to Allah ta'ala ya ce ma wato dukkan abin da ya halitta cikin sama da ƙasa idan ka haɗa waɗannan duka Allah maɗaukaki ya ce la'ayatin akwai ayoyi akwai abin lura sassaɓawan dare da wuni da kuma halittan abin abin da Allah ya halitta a cikin sama da ƙasa a cikin waɗannan abin akwai ayoyi sai dai ayar ba kowa ke lura da ita ba ubangiji ta'ala ce li qaumin yattaqun waɗanda suke tsare dokokin Allah subhanahu wataala domin at shi ne ka sanya wata wiqaya wani tsari wani shamaki tsakaninka da azabar Allah tabaraka wataala to waɗanda suke tsare dokokin Allah waɗanda su ne masu ilimin can da ya gabata a waccan ayar da Allah maɗaukake ce yufassilul ƙaumi ya alamuna, waɗanda suka samu ilimin sanin Allah suka yarda Allah maɗaukaki shi kaɗai ya samar da duniya shi ke mallakar da shi ke gudanar da ita kuma shi ya aiko manzanni don su san isar da kaɗaitarsa subhanahu wa ta'ala su nuna abin da ya sa aka halicci bayi waɗannan su ne masu ilimi kuma su ne masu takawar da sassaɓawan dare da wuni da dukkan halittan da ta bayyana musu wanda da bai bayyana ba da ma wanda da suka sani duka sukan hada su dauke shi a matsayin aya ce ta Allah subhanahu wataala domin halitta in ka duba duk abin da ka gani a cikin halittun Allah subhanahu wataala kowanne zaka samu akwai aya a ciki akwai abin lura halittar dan adam zaka ga akwai abin lura a ciki haka kuma halittar dabbobi in ka nutsu su ma zaka ga akwai abin lura a ciki kamar yadda in ka sa tsuntsu a gaba kana kallon sa sai ka yi mamakin irin yadda Allah maɗaukaki ya halicce shi da tsarin da Allah maɗaukaki ya masa da kuma yadda yake rayuwa duk za ka ga cewa akwai ayoyi amma sai dai ga ba kowa ne ke fahimtar waɗannan ayoyin ba sai wanda Allah maɗaukaki ya datar da shi ya zama yana da takawa Allah ka sanya mu daga cikinsu na'am subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina la yarjuna liqa'ana lallai waɗanda ba sa jin tsoron gamuwa da mu wa bil hayati dunya kuma suka yarda da rayuwar duniya wa tuma'annu biha suka nutsu da ita rayuwar duniyar wallazina hum an ayatina ghafilun waɗanda kuma su rafkanannu ne ga barin ayoyinmu ula'ika ma'awahumun nar Allah ta'ala ya ce waɗannan makomarsu ita ce wutar jahannama Allah ka kiyaye mu makanu ya yaksibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa da kansu. ubangiji ta'ala ya ce innal ladhina layar juna liqa'ana waɗanda ba sa jin tsoron gamuwa da mu domin arraja'u akan faɗe shi ana nufin tsoro kuma arraja ana faɗansa ana nufin kwaɗayi ko tsammanin abu wato kalma ce ɗaya amma tana da kishiyoyin ma'ana guda biyu duka a larabci ana fada akan ce arraja ana nufin alkhawfu kamar yadda wani mawakin larabawa yake cewa idza lasa'athu an-nahlu lam yarju las'aha wa khalafaha fi bayti nubin awasil yake cewa idza lasa'athu an-nahlu lam yarju las'aha wato idan har kudan zuma ya riga ya cije shi to ba zai sake jin tsoron cizon ba kuma domin ƙudan zuma shi sau ɗaya yake yin harbe in ya harbe ka sau ɗaya to ku zai sake harbi kuma in har ya harbe ka kuma ka san cewa harbin guda daya yake za ka sake jin tsoro ba za ka sake jin tsoro ba shi ne yake cewa idan lasa'atu nahlu idan har wato ƙudan zuma ya cije shi lam yarju las daga nan kuma ba zai sake jin tsoron harbin nata ba dan ba za ta sake ba kaga ar-raja'u anan bi ma'ana al-khawf to ce sa wasu malamai suka fassara innal ladina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa jin tsoron gamuwa da mu inji Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce a nan bi ma'ana at-tama'u ne wato ba sa kwadayin gamu da mu shi ma a larabci akan ce arraja ana nufin at-tama' kamar yadda wani mawakin larabawa shi ma yake cewa A ayarju banu na sam'i wa ta'ati wa ƙaumi tamimun wal falatu wa ra'iya yake cewa a ayarju banu na sam'i wa ta'ati wai shin banu marwana suna kwaɗayin sam'i jina ne da biyayya ta gare su ma'ana suna so in ji maganar da suka mun kuma in yi musu biyayya kaga arraja wa anan bi ma'ana mai atama tsammani kwaɗayi to sai wasu malaman suka ce anan arraja'un ma'ana atama ne innal ladina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa kwaɗayin su gamu da mu to in an ce kwaɗayin gamuwa me ake nufi da kwaɗayin gamuwa wasu suka ce wato gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi domin hadith ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa duk wanda yake son gamuwa da Allah to Allah ma yana son gamuwa da shi duk kuma wanda yake kin gamuwa da Allah to Allah madaukaki yana kin gamuwa da shi cikin mu wake san gamuwa da Allah domin gamuwa da Allah ta farko ita ce ne ko shakka babu ita ce mutuwa akwai wanda yake san mutuwa ba yadda za a yi mutum ba wanda yake san mutuwa to anan nana Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ai in dai gamuwa da Allah ne ba wanda yake san gamuwa da shi dan mutuwa kenan sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ba abin da yake nufi ba kenan shi mumini lokacin da rayuwarsa ta ƙare ya zo dab da komawa zuwa ga Allah ya kusan mutuwa a habba liƙa Allah saboda albishin da za a yi masa mala'iku da ce masa bushara da kyakkyawan sakamako da zai samu a lahira to a lokacin ba abin da yake so irin ya samu ya mutu don ya samu wannan sakamako a lokacin kaga yana kwaɗayin ya mutu kenan to shine manzon Allah yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa ahabba Allah liqa duk wanda ya so gamuwa da Allah to lokacin Allah madaukaki shi ma yana so ya gamu da shi idan har mumini mutuwarsa ta zo a lokacin ba abin da yake so irin ya mutu ya gamu da Allah to a lokacin Allah madaukaki shi ma yana so muminin ya mutu dan su gamu tare Allah ka sa mu kyakkyawan gamu da kai wasu malamai suka ce al-liqa ana nufin ar-ru'ya ma'ana ganin Allah innal ladina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa tsammani ko ba sa kwaɗayin liqa'ana ganinmu domin muminai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a gidan aljanna kamar yadda Alƙur'ani ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a cikin hadisi ubangiji ta'ala yana cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada duk waɗanda suka kyautata aikin su to suna da alhusna aljanna wa ziyada da kuma kari menene ƙari bayan aljanna kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi da cewa ziyadar nan shi ne ganin Allah subhanahu ta'ala domin masu imani za su ga Allah maɗaukake kuma ganin Allah ni'ima ce wadda ta fi ni'imar da take cikin gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisin al-Imam Muslim wanda Suhaib ar-Rumi radiyallahu ta'ala ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa manzon Allah yace lokacin da 'yan aljanna suka shiga aljanna Allah ka sa mu cikin su idan sun shiga aljanna sai Allah maɗaukaki ya ce a tuhibbuna shay'an azidukum shin kuna son wani abun ƙara muku bayan aljannan da kuka shiga su ce alam tubayyidu juhana wa thaqalta mizanana su ce ya Allah ba ka haskaka fiskokin mu ba domin fiskokin yan aljanna haske suke yi wujuhun yawma idin nadira suna haske da ni'ima ba ka haskaka fiskokin mu ba ka nauyaye mizaninmu wa adkhaltana aljanna ka shigar da mu aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace sai Allah madaukaki ya cire shamakin da ke tsakanin su da yan aljanna sai su ga Allah domin akwai shamaki ne da Allah madaukaki ya sa tsakaninsa da kafirai ba za su gani ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su kafirai a wannan wunin la mahjubuna an sha makance su ba za su ga Allah ba al-imam shafi'i rahimahullah yace wannan ayar ma tana daga cikin ayar da take nuna cewa masu imani za su ga Allah yace domin tunda Allah madaukaki yayi fushi da ƴan wuta yace ya sha makance tsakaninsa da su kalla innahum an rabbihim yawma idhil la mahjubun ya sha makance tsakaninsa da su saboda yayi fushi da su yace to wannan yana nuna su ko mu'mine tunda bai yi fushi da su ba ya yarda da su su kuma za su ga Allah subhanahu wataala kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukaki zai yaye hijabi sai su ga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama yace ganin da za su yi wa Allah madaukaki sai su ga ashe ganin Allah ya fi aljanna da abin da ke cikin ta gaba daya shine wasu malamai suka ce la yarduna liqa'ana ma'anarsa ai la yarduna ru'yatana wanda ba sa fata ba sa kwadayin su gammu waradu bil hayati dunya suka nutsu da rayuwar duniya suka ɗauka cewa ƙarshen rayuwar kenan ba sa tunanin lahira ba sa tunanin makomansu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda sun nutsu da duniya duk abin da zai ba su dama su ji daɗin duniya shi suke yi ko da wannan abin zai cutar da su a lahira mai imani shi kullum duk abin da zai ya samar wa kansa jin daɗi a duniya yakan duba wannan abin ya tabbatar da cewa zai cutar da lahirarsa ba domin duk ni'imar da zaka same ta a duniya in dai za ta hana ka jin daɗin lahira to ba ta da amfani gare ka shi yasa ka yi ƙoƙari kullum ka nemi abin da za ji daɗi da shi a duniya idan kana so amma kai iya ƙoƙarin ka kar ka yi abin da zai sa ka haɗu da azabar Allah maɗaukaki sababin neman abin da za ka ji daɗi a duniya domin gidan duniya ba gida ne da dawoma ba gida ne da dawoma za a rayu a tafi a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabil haka yace abdullahi dan umar yace ka zamo a wannan rayuwar ta duniya ka annaka gharibun kaman bako ne yazo gari bako in yazo gari shi ina ruwansa da neman gona ina ruwansa da neman gida ya saya ba ruwansa saboda shi ya san me nan da nan zai koma inda ya fito yace aw abiru sabilin ko kuma dan tafarki da ya dan tsaya zai huta mutumin da ya da zango a tafiya don ya dan huta ya yi gaba ina ruwansa da zai baje shirginsa a wurin ba zai baje ba kayansa ma ba zai kunce ba saboda ya san shi matafiyi ne to haka manzan Allah ya Abdullahi dan Umar ya zama a rayuwar duniya da Abdullahi dan Umar ya tashi shirin hadisin sai ya ce to ni kuma tun da lokacin nake cewa idza asbahta fala tantadhiril albasa wa idza amsayta fala sabah idan har kawai gari ka ganka yau gari ya waye to kar kai tsammanin cewa za ka kai yamma duk abin da za ka yi na alheri yi kokari ka yi yi kokari ka gyara lahirarka a safiyar don ba ka da tabbacin za ka kai yamma idan ka kai yamma ya ce kar kai tsammanin za ka kai gobe da safe yi kokari ka yi abin da zai kusantar da kai ga Allah a wannan yammacin don ba ka da tabbacin cewa za ka kai zuwa gobe da safe da haka Allah maɗaukaki yace waɗanda wato ba sa tsammanin gamuwa da mu ko ko ba sa kwaɗayin gamuwa da mu ko ba sa kwaɗayin ganin mu inji ji Allah maɗaukaki ko ba sa jin tsoron haɗuwa da mu suka damu da rayuwar duniya suka ɗauke ta ita ce karshen abin nema wadum annubiya suka nutsu walladina hum kuma an ayatina na bayan haka kuma sun shagalta sun kau da kai daga ayoyinmu ayatul kauniya wal ayatul shar'iyya ayoyi na halittun Allah maɗaukaki da ya halitta da rana da wata da sama da ƙasa da halittu da Allah maɗaukaki a ban ƙasa mutane da dabbobi da tsuntsaye da duwatsu da koguna duk waɗannan ya kau da kai bai wa'azantu da su ba ya kuma kauda kai daga ayoyin Allah da ya saukar wa manzanni bai wa'azantu da abin da ake karanta masu na alƙur'ani ba Allah ta'ala ce ula'ika ma'awahumun nar irin waɗannan su ne makobar su wuta Allah ka tsare mu waɗanda suka haɗa wannan abu domin sufofi ne Allah maɗaukake tara waɗanda suke nuna aibi ne na farko aibin daga ciki shine zama mutum baya jin tsoron lahirarsa baya jin tsoro na gamuwa da Allah subhanahu wataala ko ko ya zama baya kwaɗayin kyakkyawan saduwa da Allah ko baya kwaɗayin ganin Allah maɗaukaki wanda sai an shiga aljanna ake yin sa na ɗaya kenan sifa ta biyu ya zama na cewa ya yarda da rayuwar duniya ya nutsu da ita ya bibita ita ya bibita ta akan komai abu na uku ya kawo da kai bai damu da ya ga halittar Allah maɗaukaki wa azantu ba zai ga halittar Allah amma ba zai ɗauki wa'azi ba ba zai wa'azantu ba zai ji ayoyin alkur'ani ba zai wa'azantu da su ba waɗannan sufofi Allah maɗaukake tattara ya ce masu irin waɗannan sufofi su ne ‘yan wuta me yasa suka zama ‘yan wuta saboda abin da suka kasance suna aikatawa domin Allah maɗaukaki baya zalun bayi abin da mutum ya shuka shi zai gida faman ya amal tsakanin dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin yara duk abin da mutum ya yi na alheri zai gani abin da ya na shari kuma zai gani man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallabil abid duk wanda yayi aiki na gari dan kansa yayi haka kuma wanda yayi mummuna to yayi wa kansa ne shi ma Allah baya zalunta bayi saboda falalla yake yi ga bayi ya sanya su aljanna yayi adalci wa bayi kuma ya sanya su wuta wanda ya shiga aljanna to ya samu falalar Allah yayi aiki na gari sai Allah madaukake masa falala kuma ya ƙara masa lada a kan aikin da ya yi sai ya tafi aljanna shi kuma wancan ya yi aikin laifuka ne Allah bai zalunce shi ba ya zama na cewa har ya cancanci azabar Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki azabtar da shi don haka Allah maɗaukaki bai zalunci kowa daga cikinsu ba na تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله ما يجمع دوكا يا innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka aiki na kwarai yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangijin su yana shiryar da su zuwa tafarki madaidaici yana shiryar da su zuwa ga tudun na tsira bi imanihim saboda imaninsu tajri min tahtihim al-anhar wato ƙoramu suna gudana da ta ƙarƙashin bishiyoyin da suke cikin gidan aljanna fi jannatin na'im a cikin gidan aljannan ni'ima da'awahum fiha maganarsu a cikin gidan aljanna abinda za su faɗa kullum abinda suke maimaitawa subhanaka suna cewa ya Allah tsarki ya tabbata gare ka wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu a cikin gidan aljanna shine salam salam salam wa akhiru da'awahum karshen abinda za su faɗa kuma anil hamdulillahi rabbil alamin sai ce lalle yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talakai a cikin wannan aya Allah maɗaukaki ya nuna mana abin da yake ba da sakamako a kansa menene mutane suke yi su samu kyakkyawan sakamako a lahira mutum ba ya buɗe baki ya zauna ya yin aikin komai ya ce aljanna ta mai rabo ce eh ta mai rabo ce mai rabon kuma shi ke yin aiki duk wanda kaga yana aikinta to alama ce na cewa yana da rabonta wanda kaga ya kau da kai yakin aikin ta alama ce na cewa bai da rabanta Allah ka samu da rabo ubangiji ta'ala ce waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki na gari imani kamar yadda muka sani baya zama imani sai ka yi imani da Allah sai ka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan na hukunta maka ka yi imani da rukunan imani duka guda shida al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal duk waɗannan ɓangarori, ko rukunai na imani guda shida duk wanda ka ƙaryata to ka zama ka zama mai imani ba eh har baka imani da Allah imani na gaskiya ba ka yadda Allah madaukaki makadaici ne cikin rububiyyarsa shi kaɗai ke halitta shi kaɗai shi mallaka shi kaɗai ke gudanarwa ka yadda Allah yi makadaici ne wajen shi ya ce, cancanta a bauta masa baya halatta a hada shi da wani a bauta musu tare ka yarda Allah madaukaki makadaici ne cikin siffofinsa makadaici ne cikin ayyukansa siffofin Allah sun sha bamban da siffofin bayi haka ayyukan Allah sun sha bamban da ayyukan bayi sai ka zama kai cikakken imani da Allah subhanahu wataala sannan ka imani da mala'ikun Allah duk abin da ya zo na imani da su kai abin da ya zo cin alkur'ani na sukofinsu da sunayensu da ayyukansu kai imani haka abin da ya zo cikin hadifin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na irin ayyukan mala'iku ko sukofinsu ko sunayensu duka kai imani Haka nan kuma kai imani da manzannin Allah wanda Allah maɗaukaki ambata a cikin alkur'ani manzanni ne su kai imani da su duka idan ka karyata daya daga cikin to baka zama mai imani ba da za ka karyata wani annabi guda ɗaya daga cikin annabawan Allah da Allah ya ambata cikin alkur'ani to imanin ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba zai amfane ka ba dan wanda ya karyata wani daga cikin manzanni to ya karyata dukkan manzannin ne kesa kullum Allah madaukake idan ya tashi magana akan kafiran da suka karyata manzannin da aka tura musu baya cewa manzannin kawai suka karyata galibi sai ya ce sun karyata manzanni duka yace kazzabat adu lil mursalina adawa sun karyata manzannin Allah gashi kuma yace wa ila adin akahu huda annabi hudu kadai aka aikawa adawa amma sai yace kazzabat adu lil mursalin adawa sun karyata manzannin Allah saboda karyata manzo daya daidai yake da karyata dukkan manzanni gaba daya haka yace kazzabat samudul mursalin samudawa sun karyata manzannin Allah duk da cewa kuma annabi ɗaya aka aika musu wa ila samuda akhahum saliha Allah madaukaki ya ya turawa samudawa annabi salihu alaihi salam kadzaban qaumu lutil mursalin haka nan Allah madaukaki ce mutanen annabi lutu alaihi salam sun ƙaryata manzannin Allah duk da cewa annabi lutu aka aika musu to haka ne shi yasa dole sai kai imani da dukkan manzannin Allah ta baraka ta'ala shi yasa daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi a cikin alkur'ani da Allah ya mu labari manya manyan sahabban manzon Allah abinda suke faɗa masu imani la nufarriqu baina ahadin min rusuli fa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarraba ba ma rabewa tsakanin daya daga cikin manzannin Allah yanda muka yi imani da annabi Adamu alaihi salam farkon wanda Allah madaukaki halitta a cikin mutane annabi Adamu alaihi salam haka kuma har zuwa na ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabawan Allah suna da yawa babu wanda ya san adadin su sai Allah subhanahu wataala ubangi ta'ala ya bada labarin wasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu bai gaya musu ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka daga ciki akwai wanda muka baka muka bada labari akwai wanda mu baka labarin su ba to idan har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda ba a bashi labari ba to kaga kenan manzon Allah ba bai san wasu ba to mu ba mu da hanyar da za mu san wanda annabi bai san su ba amma a dunkule za ka yi imani cewa Allah maɗaukaki ya aiko manzanni dole a yi imani da su waɗanda suka zo cikin alkur'ani da ka sani to sai ka yi imani da su an gane ko waɗanda kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ce masu ma annabawa ne to sai ka yi imani da su wanda manzan Allah ya ce bai ce annabawa ne. Allah bai ce annabawa ne an ba da labarin wasu mutane ko annabawa ne ko ba annabawa ne sai ka shiru ka ja annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi dangane da zulqarnai yace ma adri zulqarnai nabiyun am la yace ban sani ba ne nan da yazo cikin alqur'ani annabi ne ko ba annabi ba ban sani ba In ji wa? In ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah kansa baya fadan abin da Allah bai sanar da shi ba shi yasa yace ban sani ba zulkarnai da annabi ne ko ba annabi ba abin nufi da dole kai imanin dukkan annabawa a dunkule sannan wanda suka zo da sunayensu kuma kai imani da su da littattafai kuma domin Allah madaukake yana aiko annabawa da littattafai duk da cewa ba dukkan annabawa ne ake aiko su da littattafai wasu suna aiki ne da littattafan wasu annabawan da suka gabace su fa amma littattafan da Allah madaukaki ya ambata a cikin alkur'ani dole kai imani da su a imani da su na daga cikin rukunin imani in baka yi imani da su ba to imanin bai cika ba kai imani da Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah littattafan Allah kuma ka imani da ranar karshe akwai ranar da za ta zo a ta da kai ai maka hisabi abinda ka aikata na alkhairi ko na sharri sannan na karshe ka yi imani da kaddara duk wannan sai ka yi imani da su kafin ka shiga cikin wannan da Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kuma kai aiki suka yi aiki na gari kenan ba a cewa an yi imani kadai sai a ja ke a shiru a ce ni dai tunda na yi imani shikenan da ban yi aikin komai ba babu wani wanda yake da imani irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ba ku duba yadda manzon Allah yake tashi yana aiki tukuru domin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala to waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari ubangiji ta'ala ce yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangijinsu zai shiryar da su da imaninsu wasu malamai suka ce yahdihim ay yaziduhum hidayatan bi imanihim saboda imanin da suka yi na farko Allah madaukaki zai kara musu shiriya ma'ana za a kara musu shiriya akan shiriyar su kamar fadin sa wallazina tadaw zanahum hudan wa atahum taqwa waɗanda suka zama shiryayyu to Allah ya ce zan ƙara musu shirya shi yasa wasu malamai suka fassara yahdihim ay yaziduhum yaziduhum hidayatan li hidayatihim saboda shirya su ta farko Allah madaukaki zai ƙara musu shirya wato sai zama ma'anar ayat tana nuna wato abinda Allah madaukaki ya sanar da mu ba wuri ɗaya ba biyu ba shi dukkan mutumin da ya kama hanyar kirki to sai Allah ya taimake shi duk wanda ya kama hanyar banza to sai Allah madaukaki ya tabar da shi sai ya kite bakonsa ubangiji ta'ala idan ka kama hanya hanyar imani to sai Allah madaukaki ya kare ka da imani idan ka kama hanyar kafirci to uquba sai Allah madaukaki maka sa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila ويروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله تعالى ذا kawar gabarin ayoyinmu waɗanda suke girman kai suke karban gaskiya duk wanda aka kawo masa gaskiya ya ki karba a karan farko to in an kawo masa gaskiyar a karo na biyu ba zai ma gane gaskiyar wace wannan ukuba ce Allah yake shi yasa ake so da zaran kaji gaskiya to kai kokari ka karbe ta yi kokari ka karbi gaskiyar nan kai aiki da ita kada Allah ya fushi da kai ya zama na cewa kullum baka gane gaskiya saboda tun farko an kama maka gaskiyar baka yarda da ita ba sa asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri haqq za mu kawar musu da ayoyin ba za su gane gaskiya ba wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha duk irin ayar da suka gani ba za su imani da ita ba wa yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila in sun ga hanyar shari'a ba za su dauke ta hanyar ba ce saboda an toshe musu basira wani sabila sabilil ghayy yattakhidhu sabila amma duk lokacin da suka ga hanyar bata sai su dauka ita ce hanyar da za ta kai su Allah ya ce zalika bi annahum kadzabu bi ayatina waɗannan saboda sun ƙaryata ayoyinmu ne wa kanu anha ghafilin kuma suka zamo rafkanannu dangane da ayoyin namu to amma idan mutum ya kama hanyar imani to shi kuma sai Allah madaukaki ya dade shi da imani shine wasu malaman suka fassara wannan aya yahdihim rabbuhum bi imanihim ay yaziduhum hidayatan li hidayatihim alula ubangi ta'ala zai kara musu shiriya saboda shirya su ta farko Allah ka kara mana shiriya tajri min tahtihim al koramu suna gudana ta karkashin bishiyoyin da suke ciki fi jannatin na'imi a gidan aljanna min tahtihim Allah ta'ala ya ce karkashin su wasu malamai suka ce karkashin su ana nufin ƙarƙashin bishiyoyin da suke cikin gidan aljanna da suke ciki su kuma wasu suka ce karkashin su da aka ce ƙoramu suna gudana ƙarƙashin gadajensu na gidan aljanna saboda ado da ƙawa da Allah madaukake wa aljanna kana kan gadonka na gidan aljanna ruwa yana wucewa ta ƙasa kuma ba zai cinye ka ba kana ganin sai yana wucewa kana sha'awa saboda ƙawa da ado da Allah madaukaki wa aljanna a cikin gidan aljanna Allah ka sanya mu ciki wasu malamai suka ce tajri min tahtihim al-anhar ai koramu suna gudana min tahtihim ba da karkashin su ba a'a suna wucewa ta gaban su suna gani wato kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba da labari a wa nana Maryamu alaihi salam lokacin da ta haifa annabi Isa lokacin da ta zo annabi isa annabi isa ta fara shiga damuwa amma annabi isa sai ya fadakar da ita yayi maganganu waɗanda ya jawo hankalinta ta nutsu da Allah maɗaukaki ya bashi dama ko ko mala'ika yayi mata magana yace qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangiji ta'ala ya sanya tahtaki karkashinki to suka ce karkashinki ana nufin amamaki ubangiji ta'ala ya sanya wani ruwa da zai bulbulo a gabanki da za ki amfani da shi kar ki damu duk wannan yana daga cin abin da zai nuna miki al'amarinki na Allah subhanahu wa ta'ala mahallu shahid dai ubangi ta'ala ce a tahtaki amma ana nufin amamaki to haka wasu malamai suka ce anan ma tajri min tahti mul anhar koramu suna gudana ta gaban su suna wucewa fi jannatin na'im a cikin gidan aljanna da wannan zamu gane wato baka da wata dabara fa baka da wata hanya da za ka samu aljanna sai hanyar nan guda biyu abubuwan nan guda biyu su kadai ne ake samun aljanna ta hanyar su imani da ake da gari duk wanda ya ce za ka samu aljanna ba ta wannan ba to kawai ya gaya maka zuki ta mallane amma alkur'ani abin da yake nuna maka kullum innal ladhina amanu wa amilus salihati innal ladhina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun nan yace innal ladina amanu wa amilus salihati fi jannatin alladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im a wani wuri yace innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna hum fiha khalidun a wani wuri yace innal ladina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im a wani wuri yace innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar ذلك الفوز الكبير قالوا ليش إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير قالوا ليش إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قالوا ليش إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير هكذا أبنجي تعالى ذاك جينا تفضل دون دي إيماني يأي أيكي نقري تشيك سامو الجنة to duk wannan dan mu gane cewa bamu da wata dabara in kana son ceton annabi sallallahu alaihi wasallama me za ka yi a duniyan nan don ka samu ceton mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ka yi imani ka yi aiki na gari wani mutum ya zo wajen mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ya ma'aikin Allah ni abin da nake so shi ne in zama ga ka a gidan aljanna haka nake so manzon Allah ya ce ko dai ka faɗi wani abu da wannan yana da girma ko za ka canza wani ya ce a ni dai kawai abin da nake so kenan ga ni ga ka ga kafar ka gatawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka taimake ni da yawan sallah haka manzon Allah ya ce a inni bi kathrati sujudi je ka taimake ni da yawan sallah ma'ana ka yawaita aiki na ta hanyar aiki na gari shine zaka samu wannan kusa kusaci da annabi sallallahu alaihi wa sallama a gidan aljanna da'awahum fiha subhanakallahumma da'awahum maganarsu a gidan aljanna za su yi ta cewa subhanakallahumma subhanakallahumma subhanakallahumma wasu malamai suka ce da'awahum ba ana nufin maganarsu ba a'a roƙonsu da za su yi ko neman da za su yi duk lokacin da suka yi sha'awar wani abu suka ce wannan shine abin da 'yan aljanna suke da alamar cewa 'yan aljanna suna son wani abu duk abin da ɗan aljanna ya yi sha'awa sai ya ce subhanaka allahumma sai a kawo masa wani abu duk abin da ya ji yana so da ya ce subhanaka allahumma kawai sai ya ganshi a gabansa haka wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce duk wani abu da za ka yi sha'awa dan aljanna baya sha'awan abin da ba na kirki ba malamai suka ce dan an ce duk abin da ake sha'awa wani zai tsammanin cewa har abubuwan da ba su da kyau ma mutum da yi sha'awa a'a dan aljanna ubangiji ta ala riga ya tsarkake zuciyarsa babu yadda za a yi sha'awar wani abu sai abin da yake yarda a gun Allah subhanahu wataala to da yayi sha'awar abun zai ce subhanakallahumma sai a kawo masa duk abin da yake bukata gaban sa wa tahiyyatuhum fiha salam wasu malamai suka ce fadin Allah madaukaki da'awahum fiha subhanakallahumma wato abin da ya tabbata ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yan aljanna ana kimsa musu tasbihin Allah da tsarkake Allah kamar yadda ake kimsa musu numfashi a rayuwarsu ta duniya yanzu numfashi da kake a duniya ai ba sai ka shirya ba ba sai ka san kana yi ba haka kawai za ka yi ta yi in ba ka yi ba ne matsala haka ne ko amma in kana yi to za ka ji komi yana tafiya daidai da zaran an ga numfashinka yana yin sama-sama za a tsorata a ce to fa numfashi ma sama-sama yake yi to wasu malamai suka ce to yadda Allah madaukaki ya bawa ƴan adam numfashi a duniya suke yin sa cikin sauki suna yin sa suna jin daɗi suna jin sa hutu ne suka ce to haka Allah madaukaki yake kimsa wa ƴan aljanna tasbihi su kuma tasbihi a lokacin shine kamar numfashin su in ba abin da suke yi kenan suna jin daɗi suna jin hutu suna tsarkake Allah subhanahu subhanahu wataala wa tahiyyatuhum fi salam gaisuwar ƴan aljanna a gidan aljanna shine sala duk gaisuwar da za a yi tsakaninsu da junansu su kansu abinda suke yi shine wato salam salam la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salam salam ba sa jin wata maganar zunubi ko wata maganar banza a gidan aljanna iya abinda za su rinka ji kawai illa kilan salaman salaman sala ma'ana ka zaman lafiya da kubuta daga dukkan wani abu mai cutarwa ana nuna mun cewa lokaci yayi za mu dakata karkashin karshen wannan ayar sai Allah madaukaki ya kai mu karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh